la la la ashe ke yan ce Allah na au ke yan da mun au ke ce mai eh. ya ce ke jini kike sha kika fitar min da jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene la ilaha kuma tana shigowa ta rufe inda kin mun je dai gara kika da ke ta auyan ina gode miki Allah ya miki albarka ke kike kuma da kuɗi na yawa gida ba ni da shi wallahi sai kuma da kuɗi na shi wallahi baki san Wayyo jama'a ku ce ta ni. Wayyo jama'a ku ce ta ni. Wallahi kai ki jama'a. Wallahi ba za kai ki jama'a ba da shi. Ashe ku mutu ta ne. ku ne. Ashe ku mutu ta ne. Allah me ke faruwa? me faruwa kudi ne nake so in karba kudi kuma shine kika ga ko ina wanda yana makota ba ka ganin yadda za su canje min jini ashe mayu ne ban sani ba kan mayu ne eh ban yi ko kin mayu ba

Ka haɗa bakin ka auro ta ta da ni na ci kuɗin ki sai masifa kuke sai ta wannan sai zuba zuba jini wallahi ba zai zuba ba ran jini mara tunani in ban da jaki yaushe za ka kawo mata ta fitina kullum kai ma ba ka da kwanciya ka zaki menene abin da zaki lillahi wa inna ilaihi raji'un la ka ji tsinan ya ta fitar man da jini menene haka ne me me ashe anki addaba ce addaba ce addaba ce jibi jiki na yadda ta fama ni na ta dana shi mun dede au mun dede au dan ke tsiya kwarai kuwa to wallahi sai kin ba kuɗi na yau zan bayar wallahi sai kin ba kuɗi na yau idan kin isa yar aram nake wallahi ne dan dara faruwa ka? Kuɗi na za a bani. Me faruwa? Kuɗi na za a bani. Shautin mutane ko ina ana jin. Dole a yi shautin baba. Akan menene? Akan kuɗi na. Dubu biyar na ke bin ta ta. Akan ya kike yi. Dubu biyar ne. Makota sun ji ɗauke horon. Au, a shanke. Eh, dubu biyar. Me na ci naki na dubu biyar? Mace ga ni ya Au, ta ma san dubu biyar kuɗi na. Dubu biyar. Wallahi. Waya jama'a. Wallahi zai zama da kuɗi na. Jama'a. ki hakuri nawa ne kudin naki dubu biyar dubu biyar dubu biyar dubu biyu dubu biyar ne hakuri dubu biyar kika eh. ba na san hayaniya eh a ban kudi na a a a ya zaka bata dubu biyar kaka bata dubu biyar ke ke la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma je kuma je kuma je dubu biyar din gaba ta to wallahi sai na bukari a a ya hakuri mu ba na son fada ba yanzu yanzu nan ko zan bi su wallahi yanzu zan bi sai na je na karbo dubu uku